عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم دكا يبو دقوديا دكراري da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa da kiyayewarsa da shiryarsa Allah ya shiryar da mu salati da ɗaukaka da daraja da aminci marasa iyaka su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja masu kima masu martaba da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako. Masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi wanda muke gabatarwa, a satin da ya gabata mun yi bayani a dunkule saboda yawan sahabbai ban bi su ɗaya ba, kun ji bayani a dunkule kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama irin gudunmawa da suka bayar na dukiya da rayuka da lokaci da sadaukarwa da suka yi har addinin musulunci ya yaɗu ya kafu suka kuma kare shi to Allah ya yarda da su Allah kuma ya ba mu ikon koyi da su wannan mako za mu shiga bayani akan al-khulafa'ur rashidun wato khalifofi shiryayyu guda hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ba duniya misali yadda ake shugabanci da yadda ake jagoranci da yadda ake wato gudanar da harkoki na rayuwa na ɗaya shine saidina abubakar wanda sunansa abdullahi bin Usman, bin amir bin amru bin ka'ab bin sa'ad bin taym bin murra bin ka'ab bin lu'ay bin galib al-qurashi at-taymi da haka sayyidina abubakar sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na shida in ka je kan kakan annabi sallallahu alaihi wasallama na shida to da sayyidina abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga sun haɗe da haka sayyidina abubakar shi ma zuriyan annabi isma'ila ne kuma ɗan annabi ibrahim ne don ya fito daga zuriyan annabi ibrahim kuma sun haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi a kakansa na shida shine Murra bin Ka'ab Za ka zaka dina Abubakar sun haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi a kakansa na shida kuma dukkanin su zuriya Annabi Ibrahim ne dina Abubakar an fi sanin sa da wannan suna Abubakar amma alkunya ne shi Abubakar ɗin sunansa Abdullahi ana masa alkunya da Abubakar amma sunansa Abdullah da haka da yawa mutane ba su san sunan sayyidina Abubakar Abdullahi ba saboda ya riga ya shahara da sunan abubakar ɗin ba a san shi da abdullahi ba amma sunansa abdullahi ana masa laƙabi da abubakar ko ana masa alkunya da abubakar ana masa laƙabi da al'atik wato saboda wani hadisi da ya zo an ta'atikun minan nari kuma ana masa laƙabi da as saboda ya zo a hadisi fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahida wa shahidani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau kan dutsen uhudu dutsen uhudu yana girgizawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kai wannan dutse ka nutsu a kanka akwai annabi akwai siddiqi akwai kuma shahidai guda biyu kuma a lokacin da annabi ne da sayyidina abubakar da kuma sayyidina usman da sayyidina umar akan wannan dutse sannan ana kiransa as-sahib ana masa laƙabi da as-sahib saboda ayan qur'ani da tace idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana sannan ana kiransa al'atika saboda Allah ya ce wa jannabu hal'atika ma'ana mafi tsoron Allah zai nisanci wuta saboda wannan dukiya da ya bayar wajen yanta sayyidina Bilal shi ya ɗauko dukiyarsa ane wa Bilal azaba ya je biya kuɗi ya yanto shi ya kuma yanta shi da haka Allah ya ce wannan aiki da ya zai nisanta shi daga wuta sannan ana kiransa al'awahu kamar da Ibrahimun Naka'i yake cewa sayyidina Abubakar an kira shi al'awahu saboda taushin zuciyarsa da kuma tausayinsa kamar yadda suna ɗabaqatul kubra an haifi sayyidina abubakar a shekarar giwa wato bayan shekara uku da abin da ya faru na giwa wanda ta zo ta rushe ka'aba karkashin jagorancin abrahata da wata shida ko kuma shekara biyu da wata ɗaya bayan amal fili kuma shi sayyidina abubakar sufarsa mutum ne fari kuma ba shi da kauri kuma yana da karan hanci sai iyalansa iyalan sayyidina abubakar akwai mahaifinsa Usman, wanda amma an fi saninsa da abi kuhafa har wasu ma suna ga soya sunansa abi kuhafa amma abi kuhafa ko abu kuhafa wannan alkunya ce sunansa Usman. mahaifiyar sayyidina abubakar kuma sunanta salma bintu sakhar amma kuma an fi mata alkunya da ummul khairi da haka mahaifin sayyidina wato abubakar sunansa Usman, ana masa alkunya da abu kuhafa mahaifiyarsa kuma sunanta Salma amma an nemi alkunya da Ummul Khairi Sayyidina Abubakar yana da mata guda hudu akwai Qatilatu binta Abdul Uzza bin Sa'ad bin Jabir bin Malik wanda ita ta haifa masa 'ya'ya guda biyu da Abdullahi da Asma'u sai Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir daga Bani Kinana wanda ta haifa masa 'ya'ya su ma guda biyu da Aisha da Abdurrahman sai kuma Asma'u bintu Umais wanda asalinta da can matar ja'afar ce bayan ja'afar ya yi shahada sai ainihin wato sayyidina Abubakar ya aure ta wanda ta haifa masa da Muhammad bin Abubakar wanda aka haife shi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi wato hajjin bankwana akan hanya ita wannan mata ta sayyidina Abubakar Asma'u ta haifi da kuma aka sa masa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammad ake masa Muhammad bin Abubakar sai matarsa ta hudu Habiba bintu ah, Nadiya wanda al'ansariya ce al jiya ce ita ta haifa masa ummu kulsumu wannan su ne matan sayidina abubakar sai kuma ‘ya'yansa mun ji cewa ‘ya'yan sayyidina abubakar akwai abdurrahman bin abubakar akwai abdullahi bin abubakar akwai muhammad bin abubakar akwai asma'u binta abubakar akwai aisha binta abubakar akwai umar kulsum binta abubakar waɗannan su ne ‘ya'yan saidina abubakar za mu iya cewa dukansu guda shida ne Sayidina abubakar mutum ne kamar yadda muka ji a baya mai daraja kuma mai girma a wajen Allah mai girma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mai girma a musulunci domin hadisai sun zo da yawa waɗanda suke nuna martaba sayyidina abubakar akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu abi babu wata dukiya da ta amfane ni kamar yadda ko irin yadda dukiyar sayyidina abubakar ta amfane ni wannan hadisi ibn abi shaiba ya rawaito shi a juz'i na shida da na bakwai da kuma Imam' ahmad a cikin juz'i na biyu cikin fada'il da kuma fada'il sahaba da ibn majah ya rawaito da Imam' bukhari da Imam' nasa'i a cikin fada'il sahaba da ibn abi asim a cikin sunna da ibn hibbana da kuma wato al-musnadul jami' juz'i na 18 da kuma imamu turmuzi ya rawaito shi hadisi na dubu uku da ɗari shida da sittin da ɗaya haka ibn hibban hadisi na dubu shida da ɗari takwas da hamsin da takwas haka ibn abi asim hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da tara ibn maja hadisi na casa'in da hudu haka nan dai wannan hadisi ya zo a kan falala sayyidina abubakar da yadda ya sallamar da dukiyarsa haka arwaito daga urwatu bin zubair yana cewa abubakar ya musulunta ya ranar da ya musulunta yana da dinare dubu arba'in wato miliyoyin kuɗi ne amma duk sai da ya karar da su wajen taimaka addinin Allah haka Amr bin al-As yake cewa ya Rasulullah a cikin mazaje wa kafi kauna ko wa kake so ko wanne kafi so sai ce Abubakar Imam Ahmad rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na 4 shafi na 202 da Abdu bin Humayd 295 da Imam al-Bukhari a cikin juz'i na 5 hadisi na ɗari biyu da tara, da Imam Muslim a cikin juz'i na bakwai hadisi na ɗari da tara, da Imam Tirmizi hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari da da hamsin biyar, Imam An-Nasa'i a cikin fada'ilu Sahaba na 16 to wannan ya nuna mana martabar Sayyidina Abubakar kuma hadisi ya zo duk da yake mataninsa sahihi ne amma isnadinsa sun ce da'ifi ne saboda akwai alharis al'awar a cikin wancan isnadi ya ce Sayyidina hazani sayyida kuhul ahlil janna min al-awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Imam Sha'bi ya rawaito daga shi al-Harith al-Awar daga Ali bin Abi Talib yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dubi sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sai yace waɗannan dattijai su ne shugabannin dattijan gidan aljanna na farko da na ƙarshe in banda an annaba da mursalai amma yace kakka ba su labari ya Ali wannan hadisi Sheikh Albani ya inganta shi Haka nan wato kamar yadda aka ce wa sayyidina Hassan da sayyidina Husaini su ne shugaban matasan gidan aljanna da aka shi kuma sayyidina Abubakar aka kalle shi aka ce da shi da sayyidina Umar su ne shugabannin wato ainihin dattijan gidan aljanna su kuma waɗancan Hassan da Husaini shugaban matasan gidan aljanna kun ga kowa ga darajar sa ga kimarsa haka na ibnu mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu muttakhizan khalilan lattakhaztu ababakar khalilan da zan riki wani mutum a bayana ko kuma zan riƙe wani mutum ya zame min badaɗayi wanda badaɗayin nan sifa ce da ba a ba kowa sai Allah ita to da na riƙe sayyidina Abubakar shine babban ƙarshe na masoyina wannan hadisi wato ingantacce ne wanda yake nuna shi ma matsayin sayyidina Abubakar haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku toshe duk wata taga wato da ke shigowa gare ni ku bar ta sayyidina Abubakar ma'ana a tsaye da kowa banda sayyidina Abubakar shi ko da yaushe yana iya kai komo tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu magatin iso babu batun tsayawa ko dakatarwa ko saurare Imam Ahmad rawaito wannan hadisi a juz'i na 1 shafi na 270 da Imam al-Bukhari juz'i na 1 shafi na 126 da Imam an-Nasa'i kamar yadda yazo a cikin Tuhfa waɗannan hadisai da muke karantawa duka suna magana akan daraja da martabar wannan babban sahabi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda babu kamarsa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kusan wannan muttafaqun alaihi ne in ba wanda ya saba ba أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان هكذا إمام مالي يرويته أتكي موعدا daga abin nadari daga ubaidu bin hunain daga abi sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata ran ya zauna akan minbari sai yace inna abdan khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zaharati dunya ma sha'a wa baina ma indahu fakhtara ma indahu yace wani bawa Allah ya bashi zabi da ya bashi daga kawar duniyan nan abin da ya ga dama da kuma ya tafi wajen Allah ta'ala wanne ya fi masa faƙala abubakar fadaina ka ya rasulallah bi ina wa ummahatina sai sayyidina abubakar ya ce mun fanshe ka ya rasulallah da 'ya'yanmu da matanmu da iyayenmu duk mun ba da su mun fanshe ka ya rasulallah wato shi ya gane cewa kamar a wannan ba ta annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna musu lokacin komawa ga Allah ya kusa ƙala ya ce fa ajibna sai muka yi mamaki فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا mutane ba su gane abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi a wannan khutba ba sai suka ce ku kalli wannan dattijo manzon Allah yana cewa wato ainihin wani bawa Allah ya bashi zabi abu biyu da a bashi duniya da abin da ke cikinta ya zauna a cikinta da kuma ya tafi wajen Allah wanne ya fi daga faɗar haka bai faɗi waye bawan ba amma ku juba wannan dattijo na Abubakar yana cewa yana kuka yana cewa mun fanshe ka da iyayenmu maza da iyayenmu mata Ice fa kana rasulullah sallallahu alaihi huwal mukhayyaru shi manzon Allah sallallahu alaihi shine wanda Allah ya bashi zabi din wa kana abubakar a alama na kuma abubakar ya fi mu sanin wato manzon Allah sallallahu alaihi sai ce walau kuntu muttakhizan khalilan lattakhastu ababakar khalilan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama inna man amanni nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abubakar yace mafi yi min alheri daga cikin mutane wanda duk ya fi yi min alheri daga cikin mutane a cikin abotarsa da dukiyarsa shine abubakar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya fi min alheri cikin abutar da na yi da shi da kuma dukiyar da ya mallaka babu kamar sayyidina abubakar ya ce walau kuntu muttakhizan khalilan da na kasance zan riki wato badadayi daga cikin mutane lattakhaztu ababakarin ababakarin khalilan da na riki sayyidina abubakar ya kasance shine na. walakin ukhwatul ukhwatul islam sai dai yan uwantaka ta musulunci ukhuwatul islam ɗan uwantakan musulunci wato ɗan uwana ne a musulunci la tubqa yanna fil masjid khawkhatun illa khawkhatu abubakar yace kada a wanzar da wata taga a cikin masallaci sai ta abubakar wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito da shi wanda shi ma yana gaya mana matsayi da daraja sayyidina abubakar haka wani hadisi ya zo wanda imam tirmidhi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mali ahadin indana yadun illa wa qad anahu babu wani mutum da ya mana wata ni'ima ko ya mana wani alkhairi face mun saka masa da fiye da abin da ya mana ma khala abubakar sai abubakar kawai fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yawmal qiyamati hakika yana da wani abu da yayi wa musulunci a gurinmu wanda ba wanda zai iya saka masa sai Allah subhanahu Ta'ala kuma a ranar alkiyama wa ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu abi wata dukiya bata amfane ni ba da ɗai, kamar yadda dukiyar saidina abubakar ta amfane ni walau kuntu muttakhizan khalilan lattakhaztu abubakar khalilan alawa wa inna sahibakum khalilullah yace da zan riki wani ba da da na riƙe Allah da na riki sayyidina abubakar shine ba da na ku saurara haƙiƙa ma abocinku shi khalilullahi ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khalilullahi kun wannan hadisi shi ma ya nuna mana martaba da girman sayyidina Abubakar a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma girman sa a wajen Allah domin girman ka a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake nuna girman ka da matsayin ka a wajen Allah yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbe ka yadda Allah subhanahu wataala zai karbe ka domin shi ne jakadansa kuma shi ya aiko da musulunci kuma duk maganganunsa wahayi ne duk waɗannan sahabbai da ake jin darajarsu da ƙimarsu da isassu duka ba su samu wannan ƙima da isa da daraja ba sai sakamakon biyayyarsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da riƙonsu kankam da addinin da ya zo da shi da kuma yadda suka sadaukar da dukkan abin da suka mallaka domin wannan addini na Allah subhanahu wata'ala ya kai ga ci wannan shi ya ba su daraja shi ya ba su kima shi ya ba su isa shi yasa ake jin labarin su a duniya wanda ainihin da wannan ne suka gagari kowa kuma kowa ya zamo sai dai ya zo a bayansu ya musliman ahwa ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة imani. عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان لوكتين دا أفتا واتو ياكن تبوكا sayyidina Umar yace bamu taba yin tsere da sayyidina Abubakar wajen aikin alheri ba sai ya tsere mana amma yau sai na yi wani abu da zan tsere wa Sayyidina abubakar to sai sayyidina umar ya tafi gida ya ce wa iyalansa dukiyata da na mallaka duka ku raba ta biyu ku bani rabi zan kai wa musulunci shi sayyidina abubakar bai san cewa sayyidina umar ya shirya zai wancan abu ba shi kuma sai je ce wa iyalansa ku tattara dukiyata kab da na mallaka ku fito da ita za a ba Allah Allah zai mai mana saboda da aka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya zube dukiyarsa manzo Allah ya ce nawa kenan ka ɗebo a cikin dukiyarka Umar ya ce rabi ya rasulallah Wanzu Allah ya yi mamakin wannan sadaukawa ta Umar wanda ka samu mutum ya ɗauki rabin dukiyarsa ya bayar saboda Allah duka fa da jari da uwa a raba biyu ka ba Allah rabi wannan ba ƙaramin bajinta ba ce to amma kuma bai san sayyidina Abubakar ya ɗebo dukiyarsa duka ba can sai ga sayyidina wato ainihin Abubakar ya shigo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi cewa kai kuma nawa ka kawo sai ce ya rasu rasulallah dukiya ta duka na kawo sai ce ah to iyalanka fa me ka ban musu ya ce Allah na nan manzan Allah na nan zaka tunda muna Allah na nan na azurta mu ko muna nan muna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za mu taɓe ba ba za mu yi tsiyawa ba za mu yi asara ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa masa albarka ya masa addu'a to ku duba irin wannan gwaninta ka ɗauki dukiyar ka kaf da jarin da uwar ka miƙa wa addinin Allah to gaskiya wannan ba za a sami jarumi mai jarumta irin wannan ba kamar yadda sayidina abubakar yayi haka wannan jarumta da wannan dukiya da ya sallama ita ta bashi wannan matsayi a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duba hijira yadda shine ya siyi raƙuma guda biyu da za a hijira da su duk da ruwaya ta zo a cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zai biya shi tasa dan shi ma ya hau kan tasa taguwar ya zama ya yi hijira da kuɗinsa. kuma ku duba shi ne ɗauki nauyin ciyar da su tun daga fitarsu daga wato ainihin makka har zuwa madina domin ‘ya'yansa mata guda biyu da nana aisha da kuma ainihin wato asma'u su ne suka dinga yin abinci sannan shi ya ɗauki nauyin amir bin fuhaira wanda yake kiwo yake kai musu nono lokacin suna cikin garthor kuma shi ya sa ɗansa abdullahi bin abubakar yake nemo musu labari a cikin gari na abin da yake kaiwa ya komo sannan shi ya ɗauki nauyin wanda zai nuna musu hanya abdullahi bin uraikit allaifi wanda shi ne yake jagorancin nuna musu hanya wannan tawaga ta mutum biyar da mai kai musu abinci wato ainihin amir bin fuhaira da mai nemo musu labari wato abdullahi bin abubakar da mai dafa musu abinci asma'u bintu abubakar da aisha bintu abubakar da wanda zai nuna musu hanya abdullahi bin uraikitul laifi duka saidina abubakar ne ya ɗauki nauyin shirya wannan tafiya ta hijira kuma a matsayinsa na mai tsaro abokin tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shiga su kogo wata ruwaya ma ta zo wanda Hafiz ibn Hajar Asqalani ya ce isnadin ta hasanun ne a cikin Fatahil Bari haka Ibn Kathir a cikin Al-Bidaya wan Nihaya cewa da suka je za su shiga kogo sai sayyidina Abubakar ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsaya in fara shiga idan na ga wani abu wato da zai cutar in fara sani ya shiga ya lalleka cikin kogo din ya dudduba ya ga ramuka ya sassamo ƙasa an ce ma iyayyaga wato wani bangare na rawaninsa ya tattoshe ramukan rami ɗaya ya rage babu abin da za a toshe shi sai ya sa kafa ya toshe wannan ruwaya sun ce isnadin ta mursal ne wato za'ifiya ya ce kenan ta cewa ya toshe kafarsa da ya toshe wannan rami da kafarsa amma wannan duk ya nuna mana da yadda sayyidina Abubakar ya damu da kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya haka kuma wato lokacin da suka fito sai ya zama yana tafiya yana waiwaye ko ya dawo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma bayansa ya koma hagunsa ya koma wato ainihin damansa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi wannan kewaye kewaye da yake ta yi Ya ce yana haka ne don kada wani ya harbo kibiya ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙara shi a same shi domin shi an kashe shi Abubakar kawai aka kashe amma an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniya gabaki ɗaya ce ta yi asara saboda haka wannan shine abinda sayyidina abubakar yayi wanda ba a samu wani mutum yayi irin wannan ba Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya ƙara yarda da shi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da shi wajen sallamar da mu da duk abin da muka mallaka domin addinin Allah ya samu ɗaukaka. Nana Aisha tana gaya mana cewa farkon fara lafiyan Sayyidina Abubakar wato yayi wanka ne da ruwan sanyi to kuma ana tsananin sanyi a wannan rana da aka sai zazzabi ya kama shi ya kwana goma sha biyar yana zazzabi wanda baya iya fitowa zuwa ga sallah a wannan lokaci da aka sai ya umarci dina Umar ya dinga bawa mutane sallah kuma sun kasance suna zuwa suna duba shi amma sai dina Usman shi ya fi zama tare da shi a lokacin da ba shi da lafiya Ta ce kuma ya rasu ranar talata da yamma ya rasu wato ashirin da biyu, ga watan juma'a akhira kuma ya yi kalifanci na shekara biyu da kwana ɗari kamar yadda alhafiz imamu zahabi ya faɗa a cikin siyaru a alamin nubala hakanan abu ma'ashar ya ce shekara biyu yai da wata hudu babu kwana uku ya rasu yana ɗan shekara sittin da uku wanda wannan shine yadda ruwayoyi suka zo ko suka tabbatar game da matsayin sayyidina abubakar da ka ba abin da za a ce sayyidina abubakar sai dai a ce Allah ya saka masa da alkhairi kan hidima da yawa addinin musulunci wanda ba a samu wani dan adam ya yi wa musulunci irin wannan hidimar ba wato a wannan zamani kuma da ake bukatan hidimar to Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da su kuma ya shahara da gaskiya da amana kuma babban aikinsa shine sanin nasaba da kuma kasuwanci sannan mutum ne mai taushin zuciya kuma an rawaito cewa shi bai taɓa shan giya ba tun a zamanin jahiliya an tambaye shi dalili ya ce bai ga hankali a cikin shan giya ba ko bai taɓa sujada ga gunki ba duk da musulunci bai zo ba kuma shine na farko da ya fara shiga musulunci kafin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fito da ya fito waje ya fara wa'azi wanda ya fara karɓa masa a waje bayan cikin gidansa shine sayyidina abubakar tare suka zauna a maka dukiyarsa da ita aka yi ta aikin musulunci tare suka yi hijira tare suka je badar tare suka je taboka kuma shine wanda ya bada dukiyarsa mai yawa a musulunci kusan gaba ɗaya ma ya ɗauko dukiyansa ya bayar kuma shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi amirul hajji shine kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi yake yin sallah lokacin da bashi da lafiya har zuwa wafatinsa shi yake yin sallah shine ko mutum na biyu da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba bin sa sallah a duniya mutum biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba bi sallah farkon su abdurrahman nabiyin su abubakar shine kuma wanda aka kashe wanda ya da'awan annabtan ƙarya a lokacin khilafas al-aswad al-ansi shine kuma a lokacin sa aka yaki musailamatul kazzab an yaƙuƙuwa a lokacin sa aka zartar da jeshi usama lokacin sa ne kuma aka yaki waɗanda suka yi ridda lokacin sa ne kuma aka wato ainihin kawar da kafirci daga yankin jaziratul arab gabaki ɗaya ya kau ya rayu shekara 63 ya yi khalifanci na shekara biyu da wata biyu ya rasu yana ɗan shekara 63 ranar 22 ga watan Jumadal Akhir Sayyidina Abubakar ya rasu wanda shine khalifa na farko na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikwati al-imani afwan nan tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri sha'aban ibrahim sharaɗa da kuma ni muhammad aminu ibrahim daurawa da nake gabatar da wannan shiri a madadin gidan radio freedom muke cewa mu haɗa wani mako wassalamu alaikum wa rahmatullah فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم